Nan dai da 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa shekara ta goma 2017 za ta zama tarihi, to amma ba haka ba, wai da meye za a fi tunawa da ita shekarar mai wucewa, me kuma shekara mai shigowa ta tahi da shi, menene kuma burin mutane. Akan haka na tuntubi shaka Usman Bari, wadda diploma ne kuma masanin abin da ke kai yana kawowa a duniyar nan tamu, ga abin da ya ce. Abu mun gani kalubale daban-daban a duniya. ta wani fuskar siyasa da tattalin arziki da sauransu amma abin da ya fi daga hankali sosai shine barazana wadda sun gwamnatocin afirka musamman suka fuskanta cewa an fita mugabe a zimbabwe sannan kuma ana ta barazana a togo da kuma dan burkina faso da kuma zabe da hankali daga liberia da sauransu ga waɗannan ababen na duka a siyasance sai in ce jihar afirka dai ta waɗannan barazanan kuma allah ya sa ta kara ta gama lafiya wanda aka yi zaɓe an yi zaɓe wanda kuma aka sake gwamnatin an sake gwamnatin su. abin da muke so da yawa ta gani ya faru kokari za a yi mu gani insha Allah irin wannan barazana da ke fuskantar matasa na rashin aiki da zama cewa an shayo kan wannan barazanar wato da bana an samu aiki gwargwado a waɗannan matasa su ma sun samu abin yi domin kuwa in dai matasan nan ba su samu abin yi ba wato talauci zai katutu jahilci zai ƙara ci gaba saboda haka miyagun halaye kuma zai ƙara yaduwa kenan. Ra'ayi dai an ce riga ce kowa da irin tasa ko yaya kuma sauran jama'a ke dubin lamarin bari mu ji daga gare su. Allahi tallahi babu abin da wanda ya burge ni a cikin wannan lamari wanda ya kai ga zama lafiya. ƙasa na zamne lafiya mutane suna zamne lafiya gehen mu duk ana ta shashe hankali amma mu muna lafiyar mu lau to wannan abu ne nike fatan ubangiji Allah ya sa sabuwar shekara mai kamawa lamarin ya daure hakan ga ko kuma ya hakan ga. Nan gwamnatin da sun kam su ababa da suka nuna alamu inda suka yi suka aiwatar kamar suka faɗa kamar suka yi lancin to ina jin mutane da su yi matuƙar farin ciki da su shine kamar health insurance wanda ni kaina na je asibiti na ga an duba ni an ban magunguna masu yawa kuma ba tare da koko kamar yadda sai suka yi alkawarin aka tafiyar da shi an samu improvement kwarai a health insurance baban da ya kamata a ce su inganta shi shine yadda za a yi sabon shekaran allah ya sa muka shiga ya kasance kuɗin mai su yi kokari su duba wannan wuri saboda in kudin mai ya tashi kusan kowane haraka da ake yi shi affecting dinsa. Hajiya Adija Laraba Usman Nokusha rubutu matar babban limamin kasar Ghana da aka fi sani da suna Mana Amarya. Da muryar ta zamu cika ta rahoton tana yi wa al'umma ga baki ɗaya fatan alhairi a sabuwar shekara. Allah ya maimaita muna Allah sa mu ga wani shekara haka. Muna gode ma shugabannai an gode musu allah ya saka musu muna farin ciki da irin hidima da suka yi wa malam mun gode allah ya kare su da sauran shugabanni duk baki daya Allah ya maimaita muna tun kafin wani shekara kuma mu samu abin da ya fi wanga domin albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana